14 ga watan fabrairu na ɗaya daga cikin ranakun da masoya suka ware domin nuna wa juna so wannan rana da ta samo asali a ƙarni na tamanin na daga cikin salloli a galgajiyance na ƙasashen turai a nan togo cewa yau ranar masoya ce ba ta da wani tasiri ga akasarin mutanen da muka haɗu da su domin babu wani sauyi idan za a iya danganta ta da sauran ranaku da suka gabata duk da cewa akwai kyaututtuka da masoyi ya dace ya siya wa masoyiyarsa Wannan rana ba ta da tasiri a gare ni domin ba ni da wani masoyi da zan iya dogaro da shi. A shekarar da ta gabata na yi abin da ya dace, to amma a wannan karo zan je gida na yi bacci. Lucien Afiat haka zalika wani da na haɗu da shi a cikin kasuwa ya bayyana mani cewa yanayin rayuwa a ƙasar ta togo ya sa da dama ba su ba wannan rana muhimmanci ba eh, ranar masoya ba ta da wani muhimmanci. kamar yadda aka saba gani a da wani abin lura wannan rana a wannan shekara ta fada a ranar laraba hakan ba shakka ya rage wannan rana daraja ta bangaren addinin na kirista domin kuwa muna gabatar da wasu addu'o'i da muka saba yi a yau laraba a cikin kasuwa da wasu wurare na sayar da kyaututtuka mutane sun bayyana mani cewa gaskiya babu kasuwa a wannan karo tuna ina cin wata kasuwa a nan inda yanzu ga baki ɗaya komi jajjaye ne musamman ma a lauyin soyayya kenan ga wannan rana ta Valentine ko ranar masoya. Malami sunanka? Eh, sunana ka Garba. Me za ka ci a dangane da wannan rana? Lokacin ga ba in ce ma abin na togon ba kasuwa gaskiya Allah. tunda concernant leur situation politique mun ba mu ce mi bala si, bala mu da kanmu yanzu bon cikin iko la dai na muke za a yi cewa kenan da mutane ke sayayya a da musamman irin yadda kuke gani ake hada-hada ranar masoya na 14 ga watan Fabrairu wannan karo babu shi babu shi mu ma mance da shi sallar valentine da ake gudanarwa a duk kowace shekara a kasashen duniya a cewar waɗannan matasa 'yan makaranta ta manyan mutane ce ganin cewa mutanen da a wancan lokaci suka yi sanadiyarta su ne sarkin roma kullard na biyu wani malamin mabiya ɗarikar katolikan da aka sani da suna terni da shi kansa valentine direti zuwa wannan lokaci da dama daga cikin al'umma a nan ƙasar togo sun soma nisanta kansu da wannan ɗabi'a da suke dangantawa da ta turawa zuwa ga masoya a shugulgula lafiya abdullahi isa lome zuwa RFI. Ah, omo mi life na so